a wannan darasi na muke karanta wannan littafi kaifa amalahum sallallahu alaihi wa sallam ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amalanci bangarorin mutane a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam yau muna shida ga watan ko yau muna sha ga watan zulqaida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan ranar idd da shida ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya yau za mu shiga babi na farko bayan mukaddima da muka karanta babul awwalu babi na farko qudwatul alamina Abin koyin abin talikai baki daya al'alam shine kullum a siwa Allah dukkan abin da yake ba Allah ba shine alam to gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne ga alam ba dan koyi ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jin kai ga talikai to tunda jin kai ne ga talikai sallallahu alaihi wasallam kaga ya to abun koyi zuwa gare su dan su ga yanda rayuwar take to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga kowa da kowa shi yasa ba abun mamaki bane yau kaga cewa waɗanda ba musulmi ba suna yabansa suna cewa da shi ne da abu kaza yanzu bai faru ba da yana nan da abu kaza yanzu da an warware ta ta hanya kaza ba don koyar ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga kowa da kowa a wannan malam Allah ya mar rahma sai fara yi ci ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-qudwatul hasana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-qudwatul hasana an ba a shafi na goma sha biyar kenan babi na goma sha biyar ar rasulu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi alqudwatul hasana shine kyakkyawan abun koyi shine kyakkyawan abun koyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika. a abun koyi kyakkyawa a gare ku yana cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansa akwai abun koyi kyakkyawa a gare ku kad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma gawa liman kana laha ga wanda yake kwaɗayin gamuwa da ubangiji salin alim wal yau akhir da kuma mai kwaɗayin ya je ranar alkiyama babu wato wato tangarda a cikin rayuwarsa wa zakar Allah kafiran kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa a wannan zamu ga cewa ubangiji subhanahu wataala da ya tashi yin bayani cewa ya laqad kana lakum fi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani bangaren nasa a cikin me wani ba a cikin dukkan a cikin dukkan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansa gaba ɗayansa fihi a cikinsa gaba ɗayansa babin koyi ne a gare mu ba wai wani bangare ba babu wani abin da za ka ce a wani bangare da za ka zama a komai nasa abin koyi ne sallallahu alaihi wa sallam domin inda a ce misali abubuwan da ya zamanci wahayi ne da abin da aka aiko shi da za ka cewa babu abin koyi sai ka ɗauke fiɗin daga rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a aiko shi amma tun daga maraicinsa aka fara baka misali tun daga kiwonsa yadda ya zamanci mun karanta a can baya ya zama darasi a gare ka yanayin yadda tun a wannan lokacin yanayin yadda ya taso da tarbiyyarsa yanayin albarkarsa ta zama to ta game banu sa'ad lokacin da aka tura halimatar sa'adiyya ta rusa ɗauke shi wannan yana nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi abin koyi ne uswatun hasana uswatun hasana akwai darasi wato akwai abin koyi mai kyau da za ka gani kuma za ka koya kuma za ka amfana da shi a cikin dukkan janibin manzan Allah dukkan wani bangare na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan yana amfanar mutane ne wanda suka to sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar alkiyama sannan kuma suka yawaita ambatan Allah suka yawaita ambatan Allah saboda akwai wanda za ga cewa ya sani din lalle ya kamata ya koyi da manzan Allah bai koyi da shi ba kamar wanda ya rubuta wannan littafin nasa wato the mutane ɗari wanda suka fi kowa tasiri a duniya ya mutu bai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sanin da yayi bai amfanar da shi komai ba saboda haka kaga bai zamanto yayi koyi da shi a cikin wannan ba to banda su za ka ɗau mutane da yawa waɗanda sun zamanto sun yi wato sun yi sun karanta shi sun san shi fiye da wanda yanda waɗansu musulmin suka san suka san shi da yawa ko wanda sun san manzon Allah fiye da yanda da yawa musulmi suka san shi a yau amma kuma ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da rana da kiyama ba saboda haka bai amfanar da su ba ko yahudawa yadda suka san yadda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi goshi ai sun fi musulmi da ya ne? kuma har gobe din sun san shi ya rifuna kama ya rifuna abna'ahum haka Allah ya zubanta su sun san manzon Allah yadda suka san ƴaƴansu ba kuma sanin da wanda zan a a ɓoye maka ƴaƴan a rurrufe fuskokinsu a nuna maka kafarsa a zo a ce ba za ka iya gane wanne ne ɗanka a cikin yara duhu wani ba zai iya ganewa ba to su ba haka bane yahuda komai nasu sun sani sun san kaza akwai waje abu kaza a jikinsa akwai tambari kaza akwai akwai kaza duk sun sani da shi sun sani to amma kuma da yake ba su yi imani da Allah da rana tashi alkiyama ba sai rawan tauri amfanar da su ba qalam nu kathiri mala ibn kathir Allah ya marhama rahimahullahu Allah ya marhama qala yake game da bayanin wannan ayar yace hadhihi al-ayatul karima wannan ayar mai girma aslun wato tushe ne kabirun mai girma fi a taassi bi rasulillahi sallallahu alaihi sallam. wajen dasa harsashi ko tushen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi aqwalihi kai koyi da shi a irin yanda yake zantukansa inda yake zantukansa kaga kana maganar ba bangare guda ɗaya ba yanda manzo Allah baya daga murya kaga wannan yanayin yanda takaita magana salo ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manufa magana ratatatata ba haka bane shi yasa aka bashi jawami'ul kalim kai ma ga cewa ya zaka zamanto a takaice zaka rinka yin maganar ka sannan kowa ya zamanto yi mar magana da ya dace da shi zaka cewa za ka karanta zaka manzo Allah haka yake za mu zo mu karanta zaka cewa kowa idan ya zamanto wannan ga iliminsa ga yadda zai mara magana wannan ga karancin iliminsa ga yadda zai mara magana wannan sabon musulunta ne ga yadda zai mara magana mun fasalin yadda manzo Allah yake magana abun koyi ne shi wa af'alihi da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiwatar da ayyukansa yadda yake yin abubuwansa da yanayin abin da yake ɗabi'arsa ce misali tun daga yanayin yadda za ka kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanayin yadda tafiyarsa take misali ba tafiya ba ce ta alfahari da fariya baya yi saboda Allah da dama ya hana sannan kuma tafiya ta cewa namiji ne yana tafiya kai ka ta gan shi da yanda yake saurinsa da da wato karazana sosai a jikinsa za ka cewa irin wannan ba ya zamanto da kai wani tafiya na bola ko wani abin da ba duk wannan babu to sannan ka kuma aikin sa wanda yake na ibada ne da ayyukan raguwar abin koyi ne shi manzo Allah wa hawali da yanayin yanda ya samu kansa yana cikin farin ciki ga yadda yake lokacin da ya fushi ga yadda yake sallallahu alaihi wa sallam yayin a cikin waɗannan abubuwa duk yanayi da ya samu kansa akwai yadda yi lokacin da aka samu wadata ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi lokacin da ake cikin rashi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yanayi ne saboda haka malam yace duk a wannan abubuwan guda uku manzon Allah abun koyi ne a ciki ولما أرسله الله تعالى ولما أرسله الله تعالى رحمة رحمة للعالمين ولما أرسله الله تعالى يا عند الله سبحانه وتعالى يا كوشي رحمة للعالمين دين يضمن توجين كي جبات دين هل التابعكي ديا وهداية للناس كما يضمن تو مشير واجا متاني جبات ديا صار المثل الأعلى سيضمن تو شيني ما في جرمان أبو كوي والقدوة الحسنة دكما واتو wato abinda zai zamanto shine madubinka alƙudu wanda zai zamanto shine abin koyi abin da zaka zai koyi da shi mafi kyau sannan a rayuwa an kamar yadda wajen satin muke faɗa ba za ka iya rayuwa ba tare da ka kwaikwayo wani ba ba zai yi ba shi sa wani lokaci za ka ji an ce waye mento ɗinka sai a ce wane ne waye kake kake kallon sa a matsayin shine wato abin kallon ka ya zamanto kuskure haka kuma a duk rayuwa haka take dini karatu ne a waye akwai wani wanda kake kallo ka sani kuma ka sani tun daga mutum daga tasowarsa daga gida ai abubuwan sa da yake ya zama da ga bayan yayi aure in aka yi mar wani abu mu ba haka yake a gidan mu saboda yana da abin koyinsa babansa ko wani abu nan ɗinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman abin koyi ma'ana kaga kenan sai mu dasa wa ƴaƴanmu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yayi saboda shi kenan mun hutar da shi sai ga cewa shine abin koyin sa ba abin da kai kake yi a gida ba zai zo yasa da waɗansu yaran za ga yana cewa yaro sai tambaye amma ka ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi ƙarya mu ban yaji ya ce ka je ka ce bana nan ko kuma ka ce mar bana nan sai zai ce amma ka ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zai ga uban shi ma kaga yaran wa'azi a gare shi akan abin da ya wa'azantar shi ma an zo an yi mar wa'azi ko ba laifi ba ne. sai dawo kan hanya ya ce eh haka na gaya muku saboda ku je ku ce mar ina nan sai hakura din ya zama to yi. ko kuma nan gaba ya canza salon yanda zai lilladina yarjuna Allah wal yawmal akhir ga waɗanda suke kwadayin haduwa da Allah subhanahu la lami lafiya da kuma waɗanda suke kwaɗayin rana alkiyama masu sha wala yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wannan kaida ce ta samun lahira cewa wala yuriduna uluwan ba sa san wato su ya zamanto su ne wato ɗaukakar duniya ko ba sa ƙoƙarin yaɗa barna a wani ƙasa tilkan darul ha, naj'aluha na ladina la yuriduna uluwan fil arhu. wannan ƙa'ida ce Ƙa'ida ce ta lahira kan cewa Allah ya sanya lahira ne ga wanda ba zai zama saboda idan akwai ulu akwai takabburanci tun zai zama mutum mutakabbiri jabbiri da wannan kuma zai zamanto idan mutum ya zamanto mutakabbiri jabberi shine asalin kin karbar gaskiya shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dharratin min kibrin indai akwai gwargwadon bayar komayya na girman kai to mutum bai shiga aljanna zaka ci me girman kai yace bakrul haqqi wa ramtun nas manufa mai da gaskiya wani ne ni zai gaya min wannan gaskiyar bai zawa ba to shi kenan tafiya samu girman kai saboda haka ulum ke zamanto mutum baya san baya baya kokarin ya zamanto ya cewa shi ne ba a isa a gaya mara ba wannan kuma ba zai rena mutane ba ya rinka wofinta mutane ya rinka ganin kowa ba komai ba ne almuradu bil qudwa malam yake to ake nufi da cewa manzon Allah shine abun koyi al qudwatu idan aka ce maka alƙudwa da harshen larabci ya ce ismun suna ne liman yukta dabihi ga wanda ake koyi da shi wanda duk ake koyi da shi za a kalle shi a koyi da shi wannan shi ne ƙudwa bai yi ƙalu sai sa larabci za a ce maka fulanin ƙudwa wane abun koyi ne wane abun koyi ne idan kana ne mani utasin nasu ya atasin nasu idan ya kasance ya shiga cikin rankin mutanen da wato ake bin irin sawunsa wani ba irin abin da ya yi za ga cewa za ga cewa wani kawai yanayin sa rigarsa da ya zo yayi ya zo sai ga an canza ko wanda na yi lokacin da ake sa wata doguwar riga da hannu fala-fala da waye ya ce ta zarce wani abin koyi amana ko lokacin abu ta yi an yi wannan yayin ko ta zarce a lokacin da haka kawai waɗansu kawai suka canza sai aka ce a yi sawu sawu sa rinkai sai aka rinka gajeren riga da hannu kankani sai aka ba su daga baya kuma da aka ba ka dena in eh, sai a ce maka maroko ko ya zamanto a ah, kuma masu kumta sai da wasu ci kudin su da waɗansu abubuwa ya yi ne abin nan an fahimta yanzu akwai takalmi da ake wani slippers da ake ko ya zama wani slippers ne na buci kowa ya zama wani suna zawo yanzu ake yi in kana son ka fito sai ya zamanto wani kuma haka ya sa ina jin zan anan akwai lokacin da ko ba nan ba akwai wata kista da mara inda ba yake ba da labari da inda ba yake cewa ah, kista ta faru da turai ne mawaki ne irin ya shahara din ne irin ana yayinsa ba wai da dadewa ba kawai sai ya fito kan wato irin ana fi jiran ya zo kawai sai sauri sai ya zamantu ya fito to da ya fito din irin belt din nan nasa ba a cuta gaba ɗaya din nan ba sai to yana irin rito din ne ya fito ya gabatar kafin a tashi daga abin nan din sai ga kowa bel din sa abu gure sai ke cewa me ya faru ne abin nan da ta kai ne abin nan din baka sa ba sai ake tunanin kowa kuma shi ma to ya tsubar shi ma ya fito sai to sai kowa ya irin wannan shiga to haka yayi wato idan ya zamanto wani abun koyi ne shine ma'anar kuduwa kuduwa shine wanda za a gani a ga cewa an baka yi abin nan din su ba wani sirrin ajin jin kamar ya samu tawaya wannan shine ma'anar qudwa wannan shine malam yake muta wanda ake bin irin salansa wa yattabi'una tariqatahu ake bin irin hanyarsa ko salansa salan maganarsa salan kazadinsa salan kazadinsa saboda haka wannan kenan wa ma ashadda an-nasi malam yace wa ma ashadda hajatul muslimi babu lokacin da musulmi suka fi tsananin bukata al yau kamar a yau ila ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. akan cewa su samu wato ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khasatan wace musamman ma ma da awal bafila tare da cewa kiraye kiraye ko kuma propaganda wanda suke na barna fi hada al'asri a wannan yanayi wannan lokaci alladhi yahshudu fihi a'da'ullahi wanda wato makiya addinin Allah suke yin gangami suke tattaro suke tattaro fitan shubuhat fitintunu wanda na shubuha wanda za su ɗauke maka hankali wa shahawa da na shahawa liya sudu an sabilillah domin su kare ka daga barin wato hanyar Allah akwai sani al'amiri ɗaya daga cikin matasa zan ce matashi matasa waɗanda suke yin da'awa wato musulunci da suke za ka iya cewa kamar bololin musulunci a wajen shubuhi da ake yanzu yana magana ɗaya daga cikin littafin da ya zama ya wallafa yana cewa babu wata shubha da yanzu waɗanda kamar waɗanda nasara za su zamanto wanda ba a tara wanda za a kawo musulmi an tara shi an shirya shi ya zamanto ana turuwa ba su sun gama tara su sun haɗa shi kawai kuma kawo jejjefuwa ake yau a jefu wannan gobe a jefu wannan jifu a jefu waɗannan abubuwa mu wannan fitinin ya wuce yadda kake tunani zancen kuma misali abin da zai sa ka kai sha'awa wanda misali zai kwadaitar da kai yanzu ilimi ya yi nisa da ake gane wato ɗan adam dukkan wani ɓangarori naka da zai sa ba ka san lokacin da ma ka shiga cikin wannan abu ba yanzu an kware a cikin yanzu propaganda wanda misali a tun lokacin da ake yanzu an wuce wannan haddin shi yasa da ya ga cewa mutum ga mutum da girmansa da hankalinsa da waye sai ga shi ma ya shiga cikin irin wannan harkar waya ita gani yana yana ba abu nan ɗin ka ta mamakin ya aka yi wai daga shekara goma sha biyar ko ishirin ɗin nan wannan aka afu da waya afuwar da sai ka ce wani lokaci wani yadda ake tuna Allah ma sai kai ka rinka shakkar waɗannan abubuwa ya aka yi saboda an riga an ƙware a yanayi kuma in kai abin nan za a ƙara canza maka za a ƙara canza maka za a ƙara canza maka sai ka ce haka kai ma ka shiga baka an ba ka yi nisa a cikin waɗannan abubuwa to wannan gwanin cewar da aka yi a wannan zamanin to ya kamata ya zamanto kai kuma ka zamanto an gwanince za ka zamanto akwai wanda za ka kalla wanda za ka kalla din shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa hankalinka ya dauke da yawa daga kan waɗansu abubuwan sai ga cewa ana ta yi a ce kai wannan wani yaƙi abin nan din saboda in baka samu wanda za ka yi koyi da shi wato dole ko akwai lacca da kwanaki aka sa na akan cewa wai shin da gaske ne akan cewa aure a da da yanzu shin da gaske ne yanzu mutane kamar 'yan mata da samari iyayensu sun daina zaɓa musu mata kamar yadda ake zaɓawa a yanzu su suke zaɓa da kansu abin da yake hakikatan iyaye da su suke zaɓa amma yanzu zaɓa musu ake yi eh zaɓa musu ake irin yariyar da kake so irin yadda ake ba kai kake tunaninta ba midiya ce take gaya maka ga yadda take ga yadda take ga in bata zama kaza ba to bata cika waɗannan abubuwan ba ita ma kuma sai ta samu matsala in ta je ta yi ba sai ta fara caccan za ta waɗansu abubuwan saboda ta dace da wannan yanayi shi ma ya dace da wannan yanayi ba ka isa ba ne ka zo to ka ce kawai kamar wai kana da freedom a yanzu ne ba a da freedom a yanzu ne ba a da freedom a da can ma za ka cewa mutum zai tafiya zai je waɗansu amma yanzu ba ka da wannan freedom saboda shubuhokin da abubuwan da ake sun yawaita saboda haka a lokacin yanzu kake buƙatar kafi buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa ba kuma dan komai ake yada waɗannan shubuhokin da abubuwan sha'awa da suke ɗauke hankalin mutane ba sai dan a kare katange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fa'aran na fi malam yake sai muka yi nufi a cikin wannan littafin an na takallama anhu sallallahu alaihi wa sallam mu yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min haitu kaunihi wato za mu kalli manzon Allah ta bangare bangare bangare daban-daban na farko kasancewarsa imaman jagora jagora shine leader a gane shi leader ba sai yana da mukami ba amma leader leader ne kuma tun ana yara za ka iya gane cewa wani leader ne akwai wanda zai ce maka ni to ni suwa zan bi mabiyi ne da tun ana yara za ga shi to ni su a nan ne akwai wanda zai zai ce maka ku zo mu tafi yana dan kankani zai ce ku zo Allah ku zo ku biyo ku zo mu tafi wannan lida ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba ne jagora ne leader ne cikin wannan to zaka zaka kalli bangaren leadership din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai burge ka a yanayin yanda ya zamanto lida din wa qadiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙali ne in aka zo yanke hukunci zai yanke maka hukunci yadda ya to wato ba kowa ba ne zai to lida kuma ya zama alkali amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jagora ne kuma alkali ne in ka zo aka zo ya yanke hukuncin ba za ka samu hukuncin da ya fi wannan ba za ka samu hukuncin da ya fi wannan wa hakiman kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato mai yanke hukuncin jagora wato shugaba ne lida ba iya ɗora kai zamanto a matsayin ka zama shugaba amma kai ba lida ba an gani za ka zama tuwa dora ka imam kai ne jagora amma kuma kai ba haƙƙin mu kai za ka zama tuwa lida. kai za ka iya jagorantar mutane amma ba kai ba ne shugaba za ka cewa akwai da yawa waɗansu za ka suna tare da sarakuna ko suna tare da gwamnoni kowaye za ka cewa su suke gudanar da waɗannan abubuwan su ne hakikar wanda suke gudanarwa ba wannan nufin gudanar su ne shugabannin amma ba waɗancan ɗin ba amma waɗancan su aka sa ta a gaba saboda haka shi manzo Allah ya haɗa wannan shi ne zai ja gaba kuma sannan shi ne zai zamanto wato abin da ya zamanto ya yi ɗin ya zamanto hakim da yi wa muslihan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya sulhu ya iya sulhu kanin mutane shi ne mai daidaita al'amura da kuma Allah subhanahu wataala ka gama da wata falala da yamar yana zuwa Madina abinda aka shekara 120 sai Allah ya dauke wa Allah fa baina qulubi kawai sai Allah ya dauke rigimar da aka yi tun kaka da kakanni da waye haka aka gada da saba kunni kawai an baka labari kai ma kuma ka dauka ka ci gaba da wannan abu wa mualliman to kuma ba lalle bane ka zama jagora kawai an aka saka a aji ko zuwa ce ga yaro koyar da shi ka iya to wanda Allah har yara kanana shi yasa bai samu Abdullahi dan Abbas ya hulamu inni uallimuka kalimati in shekara takwas akwai wani jagora da rizu. Wala wallahi ka sani ban iya wasa da yara ban iya harka da yaran nan wallahi to za ka ci shi kwata-kwata ba harkar sa bace harkar yara ba harkar sa bace harkar yara amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan san Anas ibn Malik yake cewa za ka cewa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu za ka ci ba wai ba wai bai nuna manzo Allah yarinta ne. manzo Allah zai aike shi ce zaka je kai mun kaza yace ba za a je ba mai tafiyar sa ne je ci gaba da wasa da yara zai samu ya dafa shi ce Anas ya wannan aikin zaka yi ya zan ji ya Rasulullahi kuma Anas yana wannan shekara shekara tara har manzo Allah ya sanye mu'amala da shi ya koya masa ya bashi sirri mahaifiyarsa ce wai mai manzo Allah ya ce ki wannan tsakanin mu yi da manzo Allah ba ke san ga miki ba saboda tarbiyyar da ya samu wajen manzan Allah wa murabbiyan mai tarbiyya ne kuma za ka yi zama malami mai tarbiyya za ka yi zama cewa malami ba mai tarbiyya ba a gani kai malami ne kawai za ka iya isar da ilimin amma ba za ka iya tarbiyyantarwa ba in ya ba umar ma fa alal mughair wannan tarbiyya ce ba koyarwa wace a gani tarbiyyantar da shi har ya san cewa an damu da shi kai malami ya kaza saboda wanda yake tarbiyya shi ne za ga yara sun damu da shi akwai kwanan na ina wani sulhun waɗansu abubuwa matsalar da ke fuskanta idan ce wadda take malamar da take koyar da 'ya'yanta a makaranta tana man kwace mata yaya ya shi ne za ta magana ai ita ma ta fara kaza tana yin kaza muna son mu koyi da ita har irin faratan nan zaka zaka kaɗin nan suna son su ma yaran su wannan wannan wato kaga tasirin tarbiya kenan Sai waɗanda suka iya waɗannan abubuwa sai ga cewa baka san lokacin da kake ba ya ba wani malamin da ga cewa malami ne murabbi za ga in yara sun zo gida sai ga sai sai sun yi sai sun yi koyi da shi ni ne malam waye duk yi kaza da kaza za ga cewa wataƙila wannan za ga ko yana abin dariya ne ko waɗansu abubuwa? kai kana da sun cewa shi ne yake amma wannan shi ne yake nuna maka ya buga sam a jikin wannan yaron ba ka manta ba irin waɗannan malaman ko ka girma za ga cewa ba ka manta su kai wani malam a lokaci kaza yayi mana kaza sai ga kewa wai abin nan to amma ya riga ya buga stamping saboda haka shi yasa an ka gaishe sai ka tuna wannan tarbiyya kenan ba ba wai karatu ba saboda karatu za ka iya manta malamin amma tarbiyya ba ga cewa na abu ne to ba wannan dai ba wa zaujar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne in ka je ka kalle shi a matsayin miji miji yadda ya zauna zina na khadija abin koyi ne yadda zauna na aisha abin koyi ne yadda ya zauna duk abin koyi ne sannan kuma wa mudiran manaja ne akwai manji tsakanin lida da manaja kun gani? ka zama jagora manaja ba jagora ba farin ba ku misali idan ka zo ka gamu da yawancin maza yawancin maza za ga cewa imama ce jagorori ne yawancin mata kuma su kuma manajoji ne yan misali ka gama da ita a hanya ka ji cewa kana son ka aure ta kaza da kaza Allah na duka kaza da kaza kaga wannan shine aikin leader ya fara initiative ya yi ba komai za ka zo in ka zo gidanmu in ka zo unguwa kaza za a gaya maka za a gaya maka za ka zo za ka tarar da gari za ka tarar da babana wannan shine aikin manaja shine zai baka directive yi kaza kaza kaza kaza za ka tarar da kaza a gaba kai za ka faɗa ba ita za ta gaya maka wannan abu yawanci galiban mata waɗannan abu to shine bambanci za ka ita ta iya zartar da wannan amma da za ka barta ta za ta iya shekara tana ƙoƙarin ya zamanto kai ka zo a matsayin lida ka zo ka fara gabatar da kanka sannan ta gaya maka wannan a matsayin manaja sai da kasai saboda ba za ta iya ba ita ba lida ba ce amma kai a matsayin ka na kawai jagora kai baka san yanda za a yi wani amma kawai ka gamu ne wallahi na gamu da ke ne kaza da kaza da kaza da to yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi an gane wannan shine idara wai dan ba da misalin da abin da za ku fi gane wani ko shi yasa <laughs> wanda aka je ko waɗanda abin nan ina take wannan shine ma shi yasa aka bata gida saboda gida idara ake saboda ai da inda za ka gane cewa ba shugaba ba ce idan yaron ya bata mata ya bata mata yanda ga yanda ake son a yi a kasa zan gaya masa ne bar babanka ya dawo zan gaya masa saboda lida ne shi in gane jagora shi kuma in ya zo shi ba ba so yake kai kaza da kaza kai wato an yi kaza da kaza sai ya tsau sai maka hukunci saboda ka'idar shugaba kenan wanda ya zama jagora zai hukunci ita kuma za ta tsara abubuwa in wani in aka aka barka wani lokaci da yanayin yanda yara su tashi da safe kafin su tashi ka je ka hada musu komai ka za har ka tura su makaranta ya aiki aikin manaja ne an gani abin a tashi ka an gama komai an gama kaza wani lokaci a sai dai ka tarar da komai intact wannan shine aiki shine ma'anar malam ya ce maka ya bambanta imam da mujir mujir mun Allah sallallahu alaihi wasallama mujir wa qa'idan kuma jagora ne a wajen yaki jagora ne a wajen yaki wa amilan ma'aikaci ne wani ba ka sa shi ka kwatanta shi kazo ka ɗauke shi yanayin yadda yake gudanar da aikinsa in ka ɗauke shi aiki za a ga cewa aikin ya cika to duk wannan ɓangarorin da kuma ragowar wa da zalika da kuma waɗansu waɗannan min jawani shakhsiyatihi daga ɓangarorin wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai za mu yi wannan ne gaba ɗaya inji malam ya ce mustamsirina muna masu neman haske muna masu neman haske ko shirya bi ma sabata fi sunnati sahihati min zalika da abinda ya inganta a cikin sunna akan wannan wani ba ba haka kawai za mu zo mu faɗi wato ta zo mu ji ta ba ko ci faɗi a za mu zo ne mu duba wanne ake a sunna sai mu zo mu ci ga ya inganta a cikin sunna ga abin da ya faru fahuwal ƙudwatul musla shi ne ƙololuwar abin koyi allati yan bari lil muslimi an yattabi'aha wanda ya kamata musulmi ya zama to koyi da shi da ya sira ala fuqaha ya bi irin taku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ya taka irin takunsa fa kullu ma yaf'aluhu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi yake aikatawa aw yaquluhu ko yake fada huwa fihi mahallu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan faɗinsa ko aiginsa. shi abin da za a yi koyi ne da shi a ciki wa kudwatin wato zai zamanto abin da mutum zai zamanto abin da zai kalla ne zamanto madubinsa malam ya ce ka bi huda kuma fita da saboda haka da shiriyar waɗannan kai ma kai koyi wakad amara wannan malam ya ɗauko daga cikin ayar da zai bai kawo daga baya wakad amara wakad amara Allah nabiyahu Allah ya umarci annabi annabinsa sallallahu alaihi wasallama bil ittiba'i shi kansa yayi koyi wani ba ba kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce ga waɗansu wanda su ne maduban da za ka yi koyi da su bil ittiba'i bil anbiya yayi koyi da annabawa min qablihi wanda suka rabanto sun gabace shi فقال تعالى بايان البنيدي سبحانه وتعالى يتي أولئك الذين هدى الله بايان الله وتلك حجتنا الله يكاو وكذا النبي نو يكاو دو أن النبوة yawancin annabawan da za a gani wanda ba sa cikin hujjatu na kaɗai ne Allah ya kawo waɗannan annabawan gaba ɗaya sai ubangiji subhanahu wataala ya ce miki ulaika alladhina hada Allah waɗannan su ne Allah ya shiryar da su sai ce fa bihudakum muqtadi saboda haka da irin shiryar su kai ma kai koyi kaga manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam an sa shi a me cewa shi ma yana da abun koyi Sai na kuma gani ga kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine kololuwar wanda za ka yi koyi da shi shi ma an ce ya yi koyi ku kaga mu ne min babi aula mu to muna neman abin da za mu yi koyi da su fa bi hudahu muktadi malam yace Allah ya ce da shi fa bi hudahu da shiriyar su waɗannan annabawan da aka ambata iktadi kai koyi qalam kathir ibnu kafir Allah ya marhama yace ai ma'anar abinda ubangiji yake nufi iktadi kai koyi wattabi kadi Wai idza kana hada amran lir rasul sallallahu alaihi wasallam idan wannan umarni aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ummatuhu taba'un lahu to al'ummar ta kuma su masu wato bin bayan sa ne a cikin wannan fi ma isharri'u cikin abinda ya zamanto ya mai wato ya ce shari'a ce wannan wai amurruhum bihi cikin abinda ya umarce su da shi يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ ya ابن yana cewa, يمرحمه يناتشا وفي قصص a cikin wato kissoshi na annabawa da ake faɗa a cikin alkur'ani ko cikin hadisi ibratun akwai abin izina lil mu'minina ga mu'minai lil mu'minina bihi ga wanda suka yi imani da waɗannan annabawa fa innahum la budda domin babu makawa duk wani mu'mini la budda babu makawa an yubtala sai an jarrabe su an yi bita rawa sai an jarrabu mumini a rayuwarka sai an jarrabe ka ran gida ne a wata ran ne wal nabnu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqt min al-amwali wal anfus was thamarat wannan da wuya mumini ya tsallake waɗannan ba ba mumini wanda ba mumini ma zai zo amma dai kai ne muhimmin wanda ake faɗa to tunda ko za a jarrabe shi bima huwa akthar min zalika da fiye da abin da aka jarraba waɗannan annabawan wani lokaci wato labuda an yubtalau fa innahum la budda an yubtalu su annabawan dole an jarrabe su ma huwa akthar min zalika da fiye da haka wala yayi asu ko ba za su ɗebe hatso ba manufa ba za su fidda rai ba idan tulu bi zalika idan ka san annabi kaza an yi mar kaza to kai dan an yi maka ba za ka zawon toka fidda rai ba wa kuma za su ƙara sanin cewa annahu qad ubtuliya an jarrabi wanda ya zamanto wanda ya fi su an jarraba wanda suka fi su kan wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi mara wani lokaci sai mutum ya ce ko yana da'awa yana da'awa ana gaya mar bakar magana ko zai ka ɗauka sai ka kwatanta da cewa an gaya maka irin abin da an gaya wa zan Allah zai ga waye ba ba kama rabin rabi ma ba yi ba rabin rabi ma ba yi a ga ɗan asali ɗan tushe ɗan dangi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duba abin da aka yi mar asali ma waɗansu wanda suka yi marfa ‘yan uwansa ne na jini kaga Abu Lahab da Allah ya tabbatar da ambatansa kaga babbansa ne da shi da babansa uwa dai uba ɗaya ya zamanto aka yi mara haka al-amin kana can ƙololuwar ba wanda aka yarda da shi kamar ka aka dawo ƙasa zai kai ne kuma ba wanda aka aka wato aka zamanto ba a yadda da shi ba kamar ka kuma ya karba to shi yasa in kana kallon manzo Allah sai sai ga akwai abin koyi shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ba mu misali wani lokaci shi ma da aka yi mar aka aka to an yi mar ba daidai ba mummuna an farfada mar magana ji an farfada mar magana har dai da shi yake ce a ah, Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa na yi kan dan wani nan Musa laqad tuliya an jarrabe shi fiye da wannan abun fa sabara sai ya jure saboda ka ni me yasa ba zan jure ba sai zama to abun ya zama da sauki da yara abin da yasa za ga shi abin yake yin wahala saboda su abun koyin nasu irin juriyar da za su ga za ga cewa lokaci a labarai suke tsinta ko a fina-finai a labarai ko a fina-finai zai ga cewa irin wancan juriyar za su cewa saboda yanzu a fim ka'idar da za a gaya maka shi ne karka yadda sai ka ɗau a yanzu kawai a baya fim gaba da tun daga farko kowa yi ko mari babu ko kuma wanda ya zama ya yi barnar ba a kashe shi ba an yi mar fata-fata a zai ga a cikin wannan fim ɗin bai ba ko ko ba jama'a ko ni ne nake fahimtar ragar sai an zo wataƙila ba ubali a ya fito ya fito da wuka ya karkashe mutane ya yi fata-fata da su yawwa alhamdulillah sai ga ana koya mutum tarbiyyar shajini cewa sai ka je ka ɗau wannan shi yasa yaran yanzu suna ga cewa ba su haƙura sai sun rama amma abin nan ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fasa bara sai ya jure saboda babu abin da ake cin nasara a duniya da shi sai ka yi haƙuri mafin ne za a nuna maka cewa kawai ya yi fushi ya tafi kawai ya dawo ya zama mai kuɗi. ba ga mutum yadda ya kudin ba to kai ma sai ka dinga tunanin kawai kudin nan kawai fita ake kawai sai a dawo kawai sai a dawo ko yawwa kai kuma ai soyayya ai soyayya ai soyayya ai soyayya ko kamar ta mutu saboda shi ma kamar ya mutu saboda ita daga ƙarshe iyaye sun ki al'umma sun ki daga baya ana yin auren sai a gama fim din ai ba ba ba ci gaba kuma an gama ana yin aure an gama to kai kuma sai ka dinga tunanin an gama an yi auren ma shikenan za a ci gaba da wancan wannan rayuwar ta ba daidai ba amma manzo Allah sai san da nuna maka waki ne ga yanda hakikar rayuwar ce Budan Gifari ran matar ta faɗi magana ta faɗi magana ke eh, lanta a dole da ai ba za ki wuce dai iya abin da ba ki saboda don Allah ya riga ya ga mata ya furna al-ashir yakfirna Allah wa yakfurna al-ashir za iya umar ka butulci manzo Allah ya riga ya ga maka za ka iya ba ta duk duniyar nan yace ma ce ma ra'aytu minka khairan qattu da nake zama da kai na taɓa ganin wani alheri tare wani alheri tare da kai to kaga gani ka san za a yi maka haka shikenan sai ya ce ya shikenan ba an zo wurin sai ka wuce amma wani ya rinka fushi kenan ni za a ga kaza da kaza da kaza sai ya zama to bai fahimci cewa dama haka hakikar rayuwar take hakikar rayuwar take saboda haka a nan a rayuwar manzon Allah ta da rayuwar annabawa ana nuna masa hakikan abin da zai faru kuma da yanda su suka yi mu'amalanci waɗannan abubuwa malam Allah ya marhama ibn taymiya yake cewa wace man wa khairu wa kanat al aqibatu ila khairin wato karshen sakamako sai zamanto alkhairi ne tabbata saboda yanayin yanda suka yi sai Allah sai aka tabbatar da alkhairi ah, yake cewa falyata yaqani al murtab wanda yake da kokonto yayi wato ya sakankance yayi samu yaqini idan ya karanta tarihinsu su wa yatubul muznib wanda yake sabo ya tuba ku ya kawai imanu al-mu'minina kuma yana karfafa imanin mu'minai fiha ya sifu littisa bil anbiya a cikin waɗannan abubuwan sai ga cewa an samu wato ingantuwar koyi ga annabawa alaihi musallam min al-umuri allati amarna an naktadiya fiha bi anbiya illahi to malam kuma sai koma yana son ya san gaya mana yan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu yi koyi da annabawa kafin mu zo kan manzan ira annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam wanda zai zo bangare bangare to sai malam ya ce abu na farko daga cikin abubuwan da za mu yi koyi da annabawa a ciki annabawa da manzanni a ciki abu na farko awwalan ya ce alkuwatu fi ta'atin lahi wa ibadati wato karfin zuciya wajen bauta wa Allah da yi masa ibada yi wa Allah biyayya da yi masa da yi masa bauta yace wa hadhihi sifatul azima yace wannan sifa ce mai girman gaske min abrazi ma fi al anbiya mafi girman abin da zaka gani kwaro kwaro kenan a cikin rayuwar annabawa alaihi musallatu wassalam haisu domin innahum an nasi ibadatan sun fi mutane kowanne mutane yawan ibada dan mutum ya gane ka san idan abubuwa suka yi maka yawa kai a yanzu ali abubuwa suka yi maka yawa ni abin da yake fara faduwa karatun alkurani wallahi saboda abubuwa sun yi yawa karatun alkurani ma bana iya ko ba ga bane wallahi abubuwa ne sun yawa irin yadda nake tashi da daddare na ma yanzu bana iya ko ba ga bane wallahi abubuwa sun yi yawa in sallan ma wani lokaci za ka cewa inda nake zuwa sai na je masallacin da mara iya ba sai dai ko inda muke dai kawai mu dan haɗu mu jami'i saboda ne saboda abubuwa sun yi maka ne sun yi maka yawa amma annabawan Allah yawan abubuwan sai zamanto ibadar kuma sai zamanto a lokacin ibadar za ta ƙari to shi yasa shi yasa malam yake cewa matsabuwa bai bayyana kenan cikin abin da za ga cewa annabawa abin bai ka sha'awa kuma kai koyi da su a ciki yace haisu inna na nasi ibadatan su suka fi mutane yawan ibada wa ikhbatan lillahi ikhbat shine wato kuma anina abin da ihbaci ne ka samu tsumanina sannan kuma ya zamanto ka zamanto ka zamanto ka samu tawabu al lillah ka samu nutsuwa sannan kuma ka kara kaskantar da kanka zuwa ga Allah da annabi Ibrahim Allah ya subanta shi da minal mukhbiti da kuma bayan Allah salihai da ubangiji subhanahu wataala yace wannan wato samun nutsuwa da Allah da kuma yi masa biyayya din za ga cewa annaba sun fi kowa samu hada na kauluhu ma'ana qaulihi ta'ala shine ma'anar fadin ubangiji subhanahu wata'ala yace wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar ka ambaci wato ko ka ambata musu wadhkur yana daukar ma'anar wadhkur ka ambata ko ka ambata musu kissar annabi ibrahim annabi ishaq annabi aqub ulil aidi al aidi shine al quwa da malam bai bayanin fasarori da aka yi wal absar shi da aka ce al ko kuma al wato ba kaifin hankali da ilimi dan ba kaifin hankali ilimi ba ne samu ba to malam yake cewa yace shi sa aka ce ka tunatar da su akwai ƙarfi to ga ƙarfin nan zai zama a ibada ƙarfin nan zai zama a neman ilimi ƙarfin nan zai zama a kara duk waɗannan ƙarfin akwai shi an afa al-khurasani rahimahullah an arwaito daga afa al-khurasani qala yace abinda Allah yake nufi da ulil aidi wal absar ulil aidi wal absar ai ulul quwwati fil ibada masu karfin jajircewa a yin ibada wal ilmi bi amri Allah masu kuma tsananin sani ga al'amarin da Allah yake so da wanda baya so shine al absar al absar wa qatada rahimahullah qatada bin di'ama shi kuma yace abinda ake nufi ulul aidi wal absar shine uqtu أو قوة في العبادة الله يباس كرف جاد في ibada. Wa basaran الدين da kuma tsinkaye da fahimtar addini kuma wanda Allah yake nufin da alkhairi dama kuma sai fahimtar da shi addini sai fahimtar da shi addini wa shawahidu fi dhikri ibadati al-anbiya alaihim kathiratun kuma wato abin da zai nuna maka shaidu ko abubuwa da za su zamanto su ne shaidar da ke tabbatar da yawan ibadar annabawa suna da yawan gaske min ha daga ciki qauluhu ta'ala fadin ubangiji mai girma da boya ala lisani ibrahim kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake fada rabbi ya ubangiji ij'alni ka sanya ni muqimas salati ni tsaye da sallah wa min zurriyati Allah ka sa zuriyata ma ta zawanto haka rabbana ya ubangiji na wa taqabbal du'a Allah ka karbi addu'ata idan an ce iqamatu salah wani fa mutum muqimul lis salat ba mu'addil lis salat bane wani fa ka yi sallah ba ne ba yin sallah ba ne tsaye da sallah tsaye da sallah daban da yin sallah wanda yake yin sallah ma ba tsaye da sallah yake ya za ka jefa lullu lil musallin alladhina wani an yin sahu za ka cewa za su yi sallah nutsuwar da ke ciki na farko mafi wahalar abu a cikin sallah shine ya kushoyi yanzu kuma tubar suke manufa halarto ubangiji a cikin sallar abin ya kai idan kana kallon sa ce kana baka labarin urwa ibn zubair in yana sallah in yana sallah har wani lokaci tsuntsaye sai su sauka lokacin yana ta ba za su tashi ba saboda ko motsi baya yi dai daga cikin tabiya yake yana ga makocinsa irin kasan laraba suna da abin da ake kira su da pent house in da ake faɗa irin sama ɗin saman gidan nan ba nan ke tsaya in sallah shi a zatansa bishiya ce sai tsayi a gidan ake abin nan sai da ya mutu sai ya daina yake a bishiyar nan ne daga ake ba bishiya bace in yana sallar dare ne kake ganin ta ka kyam ko motsi ba yi wanda ake ce maka zai karanta zai zai soke alkurani a kwana uku kaga in ya tsaya ya fara karatun kaga yi kuma ba wai karatu wani abin da a nitse cikin nutsuwa zai zama to yana yi dan in kana son ka gano girma wannan wanda malam ne zai mana bayani sai ka kalli yadda suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗaukar wa kanka cewa me ka iya yi wani aiki za ka iya yi ka tsaya a tseken tsayuwar ta janyo kafafuwan ka tsatsage akwai amma mun san Allah sallar dare yake kafafuwan sa suka tsage saboda tsayuwar daren to kaga ka dauka to yaya tsayuwar take an bayyana abin da nake nufi to kuma haka tabi'an suka zama to suke tabi'ai da tabi'u tabi'in da sahabbai haka za ga suke saboda sun ga yadda manzo Allah yake sai suke kwaikwayon waɗannan abubuwa to wannan jajircewar wannan jajircewar shine abinda annabi Ibrahim yake cewa alni muqimat sala man ba iqamatu salamun ba min tsaye da sallah ta takabbal du'a wa qawluhu ta'ala cikin ubangiji subhanahu wa ta'ala kage ya fada ce mali isma'il alaihi salam yana yaban annabi isma'il alaihi salam annabi isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah wa zakati da kuma tsarkin zuci da tsarkaka wa kana inda rabbi marbiya kuma ya kasance abin yarda ne shi ko yardajje ne shi a wajen ubangijinsa umartar iyali da yin sallah yana daga cikin abubuwa mafi wahala yana daga cikin abubuwa masu wahala sai kana da iyalin tukuna gina ɗaya biyu ma da ɗan sauƙi haka da ko ka to su masallaci amma suka fara yawa ɗin da za a gani yaran har da da suke wani makocin mu yana gaya ma yana cewa yana yana jin mako a cikin gida idan mahaifin ya fita masallaci sallar asuba babar za ta iya tashin yaran nan za su yi kai wajen su biyar su shida ta je ta tashin su ya kara tana tunanin sun tashi koma sai su kara ɗingiriya su koma kara tashin sai su kara ɗingiriya su haka yara suke da asuba yara suke to ko baka daina ba shi yasa ai umar da yanda za ka tarbiyyantar da yaro har ya koyi sallah in ta bai lissafin kamar anan. shekara uku za ka yi haka aka ce maka shekara uku sallah biyar ko salloli guda biyar a zahar na asar magarba isha kan a wata za ka umarce shi ya yi wannan sallar ka sa ido ya yi sau ɗari da hamsin ko ba ka wani a wata goma sau dubu ɗaya da ɗari biyar a wata goma sha biyu sau dubu ɗaya da ɗari takwas kai a ji yi sallah kuma kana kula ya yi daidai ko bai daidai ba kai ba na ce ka ranka ciwon na ce ka ciwon na ce ka duk sai kai waɗannan abubuwan dubu ɗaya da ɗari biyar shekara farko dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari takwas kai shekara farko dubu ɗaya da ɗari takwas shekara ta biyu dubu ɗaya da ɗari takwas shekara ta biyu nawa sai ka umarce su dubu biyar da wajen ɗari hudu sannan kaga bai ɗau saiti ba aka ce ka doke shi amma ba za ka iya sa ba kafin wannan lokacin in ka umarce shi to dubu biyar da ɗari hudu ba shi ne ma'anar ba haka manzo Allah sai wajen ribo malaya bi ashirin ba sai ya shekara goma wani ba daga shekara bakwai umarni umarni umarni umarnin kai kuma wajibi ne a kanka shi ba wajibi ba ne a kanka. shi sallah ba wajiba ba ce a kansa amma kai kuma umarnin ka umarce shi dole ne kai saboda manzo Allah ya ce muru umarnin manzon Allah ne dole ka bi umarnin manzon Allah za ka ce kai yau ne bari dan kyale shi ba a ka ne amuru ahlahu bis salati haka za ka yi kowane yaro ban yi tasu sai kai mar haka dubu biyar da dari dubu biyar da dari dubu biyar da dari kuma baka gajiya ba kai wani abin ya shi na haka haka za ka yi sai ka yi ko abu ɗaya ne ɗaya ne sai ka yi wannan abubuwa to kaga in aka ce maka annabi isma'il yana yin haka kasan akwai dagewa akwai dagewa akan wannan qawluhu ta'ala kuma faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala fi mali ibrahim wa ishaqa wa ishaqa wa yaqub da yake ban annabi ibrahim da yake ban annabi ishaq da yake ban annabi yaqub alaihi assalam waj'alnahum a'immatan Allah yake sai muka sanya su suka to jagorori yahduna bi amrina manufa suna shiryar da mutane bi amrina wato da wahayin da muka yi musu da wahayin da muka yi musu wanda fassarar malaman suke cewa da amri na mana bi wahina abinda Allah ya musu wahayi ce haka za ku yi haka za ku yi wa na ilayhim sannan su ma muka yi musu wahayi da cewa fi'l alkhairat sun ka aikata alkhairi Ka ce alkhairi shi ne ana nufin dukkan wani abu kyakkyawa dukkan wani abu da ya zama to mai kyau na alkhairi su aikata shi Wai iqamat salati sai da sallah wa ita az-zakati su ba da zakawa wa kanu lana abidin sun kasance masu ibada ne a gare mu wannan Allah subhanahu wataala ya bayyana waɗansu abubuwan ibada ne to sannan zai zo kuma ya bayyana malam zai zo bayyana mana abinda wato annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya nuna mana a aikace wanda za tashi daga nan amma nabiyuna muhammadin nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam zan mu tashi insha Allah kuma da an ce lokaci yayi Allah subhanahu wataala ya mana dace Allah ya ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك خير كل عاجله وآجله وما لنا منه وما لم نرى ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما لنا منه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل ذنب والفوز